أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كام هدوك وتن ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دوليد أبي هدو الثلاثين دا تقص kuma daidai da ashirin da shida ko da biyar ko da shida ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci masjidul imam muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin tafsirin alqur'ani mai girma na mako mako da muke gabatarwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani mai girma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji kuma muke karantawa muna cikin suratul mutaffifin wacce ita ce sura ta tamanin da uku a jerin surorin alkur'ani mai girma za mu tashi da izinin allah aya ta ashirin da biyu بسم الله إن الأبرار لفي نعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa kalla inda kitabal abrari lafi illiye littafin al'abra nagartattun bayan Allah subhanahu wata'ala bayan Allah waɗanda suke masu daraja waɗanda suka tsara dokokin Allah maɗaukacin sarki suka aiwatar da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu na ibada kuma suka nisanci abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu shine ake ce masa albirru to sai suka siffanci da sifa ta al'abra Allah ya faɗi cewa littafin su lafi illiyin haka kuma ce ma adraka ma illiyun kitabun maqum yashhaduhu al-muqarrabun to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce innal abrara lafi waɗannan dai nagartattun bayan Allah su ne al'abrar innal abrara lallai nagartattun bayan Allah lafi na'imin tabbas suna cikin wata ni'ima ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan musu sai Allah madaukakin sarki ya ce lafi na'i suna cikin wata irin ni'ima faɗin cewa suna cikin wata ni'ima ba a ambata mana wace iri ba ce wannan yana nuna girmama ni'ima ni'imar nan dai za su kasance a cikin aljanna bayan sun shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai musu tajalli wato zai bayyana a gare su su ganshi da idanuwansu kamar yadda aka ce kalla innahum rabbihim yawma idhin la mahjubu kafirai fajirai masu saban Allah su za a takange su game da ganin ubangijinsu ba za su ga ubangijinsu ba su ko masu imani al'abrar daga cikin ni'imomin da za su shiga bayan shiga aljanna to akwai ganin ubangiji subhanahu wata'ala da zasu sannan kuma akwai wata ni'imar da take saman wannan ita ce an yarda Allah ta'ala bihi Allah ya bayyana musu cewa ya yarda da su wa ridwanun min Allah akbar samun yadda daga wajen Allah subhanahu wata'ala da masu imani za su in sun shiga aljanna to akbar shi ya fi girma so daga matakan sun kai uku mataki na farko shine shiga aljanna shiga aljanna ni'ima ne babba bayan sun shiga aljanna to sai kuma ru'yatuhum rabbahum sai su ga ubangijinsu ubangijinsu zai bayyana a gare su subhanahu wata'ala su ganshi sannan sai mataki na uku shine mataki na su ga su sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ya yadda da su waɗannan su ne na'im ɗin da ake ambata mana innal abrara lafi na'im lallai waɗanda suke nagartattu a cikin bayin Allah waɗanda suka yi biyayya ga Allah suka yi ma Allah da'a suka yi ma manzansa sallallahu alaihi wa sallama da'a lafi na'im tabbas sun kasance a cikin wata ni'ima wacce take ta musamman su ne waɗannan matakan na ni'imomi sannan daga cikin waɗannan ni'imomin akwai ni'ima ta kuludi ni'ima ta dawwama domin dukkan ni'imar da kake ciki a duniya to akwai abin da ke gajarta wannan ni'ima abin da ke takaita wannan ni'ima akwai abin da in ka tuno shi sai ka ji ni'imar ma ta zama ba ni'ima babban abin da ɗan adam ya fi tunani a duniya idan yana cikin ni'ima tsoron gushewar ni'ima wannan tsoron gushewar ni'iman ya kammantar da mutum ni'imar ma da Allah ya masu. in dukiya ce Allah madaukakin sarki ya bashi tsoron wata rana yana iya rasa ta wannan sai ya ji kwata-kwata ni'imar ma ba ta da daɗi idan yana cikin ni'ima ta lafiya tsoron kai rashin lafiya wata rana sai ya mantar da shi ni'imar lafiya idan wani abu yake ci mai daɗi to tsoron wannan abin zai ƙare ko kuma ƙila idan ya ci shi da yawa ba ya ɓata masa ciki to dukkan waɗannan in ka kalla suka ga ashe ni'imomin duniya ni'imomi ne waɗanda daɗinsu kaɗan ne amma ni'ima ta lahira ni'matul khulud ni'ima ta dawwama cewa idan aka shiga cikin wannan ni'ima to karuwa za ta rika yi ba baya za ta yi wa ba balle ai magana kare ba ba maganar rabuwa kullun karuwa za ta yi sannan kuma tutur har abada ni'imar ba za ta yi ba to daga wannan ita ce ni'imar da tafi kowace girma a cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala zai yi ma bayansa a lahira cewa za su shiga cikin wannan ni'imar har abada ba za ta kare ba to lulluɓa waɗannan ni'imomin da aka yi da cewa ba za ni'imomin ba za su kare ba to lulluɓewar ta fi ni'imomin girma so da ka Allah madaukakin sarki ya sa mu zama nagartattun bayi waɗannan da Allah madaukakin sarki ya kira su da al'abrar ya ambace su gashi can kalla na kitabal abrar lafi illiyin sannan kuma yace innal abrara lafi na'im Allah ka sa mu a cikin su ya Allah mu da kuka ya ce ala al-ara'iki yanzuru su waɗannan al-abrar din nagartattun bayin Allah mutanen kirki ala al-ara'iki za su kasance akan gadaje al-ara'ik jam'i ne na arika malamai suka ce in an ce al'alika ba kawai gado ba sai idan ya kasance an yi mai shiri shirin duk abin da ake son gado ya zama akwai shi sannan kuma malamai suka ce kwara ɗaya ne shi amma kuma idan ba su kai uku ba ba a cewa arika arika lafazin abu ɗaya ne amma idan ba su kai alal aƙalli uku zuwa sama ba to ba a kiran shi arika sai dai ka kira shi da asiri gado kawa. amma in ka ji an ce al'arika shine ya zama ga wani nan ga wani nan ga wani nan ga wani nan ana kwakwanci ana ɗebe ma juna kewa to shine sai a kira shi da al'arika in suka kuma yawaita suka yawaita shine sai a ce musu al'ara'iku sai a yi jam'in su kuma dama suna da yawa aka ce arika to in yawan su yawa sai a ce musu al'ara'ik Allah ta alal ara'ik yanzurun za su kasance akan gadajen su yanzuruna ay yanzuruna ila rabbihim suna kallon ubangijinsu suna kallon ubangijinsu wasu kuma suka ce yanzurun suna kallon juna amma fassarar farko ta fi domin me domin ta kishiyanci kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahdu al-fujjar waɗanda suke lalatattu fajirai masu saban Allah subhanahu wata'ala an ce an rabbihim yawma idhin la mahjubu su za a katange su ba za su ga ubangiji ba to kaga in aka taho a siyakin magana sai aka ce innal abrara lafi na'imin ala al-ara'iki yanzuru ay yanzuruna ila rabbihim suna kallon ubangijinsu su waɗancan kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubu za a katange su ba za su ga ubangiji ba to su kuma waɗannan su kuma alal ara'iki yanzuruna ila rabbihim za su kasance akan gadajen su na ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanadar musu sannan ga wata ni'ima a cikin zuciyarsu ita ce ni'ima ta ganin su subhanahu wata'ala kaga wannan shi ne saboda haka masu imani tabbas sun dace duka waɗannan abubuwan da ake faɗi na daɗi da ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a lahira to a fasani ana samun su a gidan duniya ne a gidan duniya ake samun su ne ake nufi da ake samun su tun a duniya ake guzurin su ba sai an je lahira zaka nema ba ba a fafa gora ranar tafiya tun daga nan duniya ka yi ƙoƙari ka zama cikin al'abarar ɗin nan al'abarar annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana bayanin me ake nufi da albir yace albirru husnul khulq abinda ake nufi da albirru nagarta husnul khulqi kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a malamai suka ce kala biyu akwai husnul khulqi ma Allah akwai husnul khulqi ma al khalq akwai husnul khulqi ma al haqq Allah ke kyautata ɗabi'a mu'amalarka ta zama ingantacciya mai kyau tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tabbatar da tauhidi ta hanyar tabbatar da biyayya ɗari bisa ɗari ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam wannan husnul khulqi ma Allah sannan sai husnul khulqi ma al khalq su kuma sauran halittun Allah ka kyautata musu ka kyautata musu kar ka cuci kowa wanda suka cuce ka ka shanye ka yafe ka yafe musu sannan kuma ka zama mai badawa ka zama mai kyauta wannan da shi ake samun albirru sai ka zama albarru sai ka shiga cikin al'abrar Allah ka sa mu zama a cikin su sai Allah mu da cikin sarki ya ce ta'rifu fi wujuhihim kana iya ganewa daga fuskokinsu in ka kalle su ya kai mai karatun alqur'ani a ranar gobe kiyama idan ka kalli waɗannan al'abrar da suke kan gadajensu suna kallon ubangijinsu ni'imomin Allah ta'ala sun lullube su to ta'arifu fi wujuhihim za ka iya ganewa ta fuskokinsu me za ka gane za ka gane nadratan na'i hasken ni'ima nadra shine haske za ka ga fuskokinsu a cikin haske haske wujuhun yawma idin nadhiratu ila rabbiha nadhiratu kun zai yadda qur'ani yake yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wujuhun yawma idin a can baya wasu fuskokin a ranar lahira za su kasance na nadhiratu suna masu haske da kyalli saboda me ila rabbiha nadhira saboda za su ga ubangijinsu kaga nan ma sai aka ce mi ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'imi zaka iya gane haske da kyalli na annaim daga fuskokinsu za ka iya ganin hasken ni'ima ta Allah subhanahu ta'ala da kan kalle su wannan haka alqurra'u suka karanta ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im amma an samu ƙari'ai guda biyu su sai suka karanta da bina an al-majhul sai suka ce tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im ana gane anan kana gane na ta'rifu fi wujuhihim nadratun na'im mabniyan lil ma'lumi anahu amma waɗannan alqurra'u din guda biyu ko qari'ai guda biyu wanda ba sa cin alqurra'u sab'a ba sa cin malamai guda bakwai makaranta amma suna cin goma akwai al-imamu Abu Ja'far yazid ibn al-qaqa ya karanta da tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'i sannan bayansa yaqub al-hadrami shi ma ya karanta da tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im su biyu amma sauran malamai guda takwas makaranta alqur'ani su kuma sun karanta da yadda malai ya karanta ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im ta'arifu ay mata'un fatha sannan idan aka zo wajen nazara ya zama nazarata ay masa nasba da fatha su waɗannan makarantun guda biyu da Abu Ja'far Yazid ibn al-Qaqa al-Madini da shi da Yaqub al-Hadrami su kuma sai suka karanta da tu'rafu ta'un din sai a mata dhamma sannan kuma can nadratu ita wannan tawun din ta nazara ita ma sai a mata rufa da dhamma to haka suka karanta duka kira'o'in guda biyu tabbatattu ne dukka suna cikin kira'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka idan aka zo bambancin tafsiri wannan yana fa'idantar da ana magana da mutum ta'arifu fi wujuhin kai mai karanta alkur'ani idan aka je lahira da ka za ka gane daga fuskokinsu za ka gane na nazaratan na'im hasken Nema. a ɗaya kira a ta waɗancan malaman guda biyu tu'rafu fi wujuhihim nazratun na'im ana gani sai aka sa shiga waɗanda ba su ana ganewa ta fuskokinsu me za a gane na nazratun na'im hasken ni'ima so da ka duka kirawoyin sun tabbata so da ka a ranar lahira fuskokin mutanen arziki mutanen da suka kasance al'abrar fuskokinsu za su rika haske za su rika kyalli kamar yadda Allah ya faɗi a cikin Ali Imran kamar yadda aka ce yau mace biyar wujuhun wata suwanta wujuh ranar da wasu fuskoki ta biyar za su yi haske su yi kyalli su yi fari wa taswaddu wujuhun sannan ta gefe guda wasu kuma fuskokinsu za su yi baki an ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu anhuma da isnadi sahihi yace tabyadu wujuhu ahli sunnati wa taswaddu wujuhu ahli al-ahwa yace waɗanda suka rike sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su canza ba fuskokinsu za su yi haske za su rika kyalli fuskokin waɗanda suka yi bisan zuciya kuma fuskokinsu za su yi bai Allah ka sa mu cikin waɗanda fuskokinsu za su yi haske su yi shalli Allah madaukaki sarki ya ce يسقون من رحيق مختوم يسقون su waɗannan al'abarar ɗin bayan ga su a kan gadajensu suna cikin ni'ima, ko yi min rahiƙin maktu za a shayar da su min rahiqin daga wata irin giya maktumin wacce take an rufa baya an rufe kwalba su za su buɗe kayansu ba a sha an rage ba su za su buɗe kayansu a rufa take balarabe idan ya ce ma abu idan ya ce arrahi shine suke cewa alhamru safiya tacacciyar giya ita ce arrahiq hmm? arrahiq kenan tatacciyar giya giya da take tatacciya kun san a duniya su mashayanta wanda suke sha a duniya ai suna girmama makayan su tintin ko fa nashrabuha fa tashbuna muluka in ji hajja yace muka sha ta sai ta samu mu zama tarakai to tun a can da kafin zuwan musulunci giya tana da kima a wajensu amma fa a barban zaci ko su a lokacin sun sani ɗaya daga cikinsu yana kiranta da zinibi tun a lokacin ya ce shariftul isma hatta zalla aqli ce na sha zinibi har sai da hankali na ya tafi kazaka ismu zahabu bil uquli ce haka zinibi ke tafiyar da hankali zinibi nan giya to amma duk da haka a wajensu a bar girmamawa ce to Allah subhanahu wa sai ya sanar da mu cewa wanda ya haƙuri bai sha giyar duniya ba ya danna zuciyarsa ko da yana sha ya tuba ya bari to insha Allah idan aka je lahira akwai giyar da Allah ta'ala ya tanadan masa kuma giyan nan ita kogi ce ma a kogi ne aka tanada na musamman wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi akwai ƙoramu ba ɗaya ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wannan ƙoramin sun kasance na giya lazzatin lisharibi mai daɗin sha ga waɗanda za su sha in sun sha ba za ta sa su maye ba ba za su rika maye ba ba za su rika yasassun maganganu ba to ne sai Allah ta'ala ta ya amfani da lafazin ar-rahiq hmm? ar ɗaya daga cin mawaƙa yana ya faɗi wanda yake cewa yake cewa amla sabila ila shababi wa zikrihi ashha ilayya min ar-rahiqi as-salsali ashha ilayya min ar-rahiqi as-salsali yace amla sabila ila shababi wa zikri yace ko har yanzu babu wata hanyar da za ta dawo kuciyata da na yi a da ta dawo irin rayuwar da na yi lokacin ina matashi ta dawo wa zikirhi in kuma ba za ta dawo ba in rika tuno ta kawai sha ilayya minar rahiki ne Ya ce wannan tuno kuruciyar da zan rika yi ko kuma da ƙuruciyata za ta dawo irin rayuwar da na yi a daɗin a sha ilayya na fi sha'awar wannan rayuwar min ar salsali fiye da giya wacce take tatacciya kuma wacce da an sha ta sai ta wuce ba ta ma ƙara mutum a wuya kun ganin ya faɗi ar-rahiqu hmm. sannan Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu yana faɗi a cikin wata lamiyarsa yana cewa yaskuna yaskuna man warada man warada barisa barada بغدا يصف يصف يصفق بالرحيق السلسل shi ma nan gashi ya faɗi arrahiq kuma ya siffanta ta da me as-salsalu arrahiq as-salsalu ay al-khamru as-safiya sa'ighatu ash giya wacce ta kasance tatacciya wadda idan mutum zai sha ta ba ta makare shi ita ce ake ce mata arrahi. to sai Allah ta'ala ya ce yusqauna za a shayar da al'abra waɗannan da aka ba su ni'ima daga cikin nemomin da Allah zai musu a cikin aljanna to yusqauna za a rika shayar da su min rahiqin maktumin daga wata giya wacce take tatacciya maktum sannan abin da aka zuba giyar a kulle yake su za su rika buɗe kaɗinsu ba saura za a ba su ba sannan kuma kulle wanda aka yi aka ce mata al na nuna tsaftar giya domin da abin da aka buɗe shi abin sha ne ya kasance kwankwalatin ko murfinsa a buɗe yake to ne yake fa'idantarwa ai fa'idantar da akwai kazanta kenan to su za su buɗe kayan su kuma su sha sai Allah ya ce musu min rahiqin makhtum daga giya ta, tacciya kuma giyan nan wacce take a ɓame ta take in ka so ka ce kwalba in ka so ka ce alki'asu kofin da ake zuba giyar a rufe yake ba a buɗe yake ba su za su buɗe kayansu su sha ba wani ya buɗe musu ba ba saura za a ba su ba za a ba su ne a rufe su buɗe kayansu shine almahtu ai ba haka masu sai da ruwa suke yi ba masu sai da ruwan kwalba sai su ce in ka gama an buɗe in ka gani a buɗe kakasiya, ko eh sai ce in ka ga kwankwalatin ko kuma murfin ka gan shi a buɗe to ka siya suna nufin cewa jabu ne ba nasu bane su nasu akan yi silin ɗinsa da leda a rufe kai za ka buɗe kayanka kuma in ka buɗe in ka zo leda za ka ga an mata wani security an mata wani eh, tsaro na musamman wannan ita ce ake ce mu shine al-maktum din ay khutima ar-rahiq huna huwa khutima maktumun arfa take su za su buɗe kayan su sha saboda tsaftata kuma da nuna cewa ba ƙauro ake musu ba ana ba su wadatacciya ce Allah madaukakin sarki ya kai mu Allah madaukakin sarki ya ce khitamu وفي ذلك فليتنافس akwai kira'o'i guda biyu alƙurra'u ga baki ɗayansu in ban banda al'imamul kisa'i haka suka karanta khitam khitamuhu miskun amma al'imamu aliyun al-kisa'i rahmatullahi alaihi shi sai ya karanta da khatamuhu misk sai kira shi da khatam khitamuhu miskun khitamuhu miskun malaman tafsiri suka ce khitamuhu misk rufe wadda aka yi makwalbar giyar miskun ana miko maka kashin shi na murfin to kanshin almiski za ka ji wasu kuma malaman tasiri suka ce khitamuhu miskun in ka gama sha to ƙarshen abin da za ka ji kanshin da za ka ji a ƙarshen shan da za ka yi miskun kanshin turaren almiski yake kanshin turaren almiski yake sai suka ce saɓanin mafi yawancin abin da ake sha ya yakunu kadiran ka kula in kofura ce ka sha to za ga ƙasan sai ka ga wani datti datti sai ka ga wata ƙasa ƙasa to ita ko wannan giyar ta aljanna khitamuhu miskun ta in aka gama sha to abinda za a ji shine ƙanshin turaren almiski ko kuma wancan fassara ta farko khitamuhu misk a kira al'imamun kisa'i khatamu humis abinda aka rufe kwalbar giyar ko kofin giyar da za su sha to da an miko maka sai ka je na kanshin turaren almisk shi ko almisk na ba su abin nan zaitun haiwaniyun ne in almiski asalinsa ah, mai ne na wata dabba daga cikin dabbobin abin nan bareyi bareyi su ne suke fitar da wannan bayan gidansu ne in sun yi bayan gidan sai ya makale a jikinsu idan ya makale sai ya bushe idan ya tashi faduwa shikenan sai ya faɗi sai ya zama kamar bera ɗan ƙaramin bera shikenan masu neman shi sun san inda suke zuwa sai su je su nemo yadda manema zinare suke neman zinare to su ma haka ake zuwa a je a nemo almiski shine asalin almisk turaren almisk mun gane turare ne da tintini yake da ƙanshi a wajen balarabi wani mai hikima yana cewa wa kam ɗibin ya fuhu wala kamisk ai turare na ƙanshi amma duk ƙanshin da zai ba zai kai turaren almiski ba so daga turaren almiski shine turaren da ya fi kowanne kima a wajen balarabi ko kun ji asalin shi bayan gida ne na dabba na barewa duk mafi yawancin abin da ɗan adam ke takama da shi za ka gidi irin asalinsa kenan yanzu zumar da kake sha ba bayan gida ba ce ko amai ne bayan gida bayan gida ne na na kudan zuma shi yake yin bayan gida shi kenan sai mutum ya zo ya diba ya ta sha yana yana yana zazzara ido yana cewa daɗi yake sha bayan gida ne to haka shi kan shi almiski ga shi nan almiski abin nan a karamin abin nan kira abin nan da ake sawa siliki siliki sunan su ko shi ma sunan shi me me sunan wannan yadin alharini shi ma alharini da kake sawa a jikinka wanda shi ne yadin da ya fi kowanne tsada shi ma bayan gida ne bayan ginin tsutsa ne tsutsa ce take saka shi dudatul qaz sunan tsutsa alkazu Sun ne dan adam kuma zai zo yana suna kama da abubuwa da Allah madaukaki sarki ya gama da shi ya nuna wasu kaskantattun halittu su suke ba shi abubuwan da yake takama da su a rayuwa to ya rage masa ya amfani da waɗannan abubuwan ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da su ka sha zuma kwakwalwarka ta ƙara buɗewa ka ƙara fahimtar addini ka samu lafiyar jikinka ka bauta ma Allah shi ne wannan fa'idan. to almisk sai Allah ta'ala ce khitamuhu misk ai khitamur rahiqi miskun ƙarshen abin da za a sha a giyar to turaren ƙanshin turaren almiski yake ko kuma khatamuhu misk abin da aka rufe kwalba ko kofin giyar da za a sha ta aljanna to da ka ɗago shi ƙanshin turaren almiski yake yi yanzu nan idan kana son ka fahimci ƙanshin turaren almiski ka ɗauka in kai masanin turare ne duk turaren da ka fi so ya fi maka ƙanshi to ka fassara shi da almiski ba ka yi laifi ba ka fassara shi da haka wato dai wani ƙanshi na musamman wanda yake ɗaukar rai domin ɗabi'un ɗan adam suna bambanta ‘yan adam sukan bambanta kowa da irin turaren da ya fi su turaren da bai ma wani ba sai ma wani to Allah ta'ala ya ce ita giyar da ake sha abin da aka rufe nata to yana ƙanshin turaren almiski ko kuma ƙarshen abin da za a sha a cikin giyar ta aljanna to miskun ƙanshin turaren almiski yake da Allah ya faɗi wannan sai ya jawo hankalinmu sai ya ce wa fi zalika a irin waɗannan abubuwan da aka ambata a baya falyatanafasil mutanafisu masu gasa ya cancanta su yi gasa a wajen samun irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce masu gasa su rika gasa ka ƙara ibada wani yana tashi ya yi laili na awa ɗaya to kai yi kokari ka ga ka shi ka rika na awa biyu masallaci da kake zuwa ka samu sahu in yau a ɗazu ka samu sahu na biyu a sallah kaza to yi kokari ka samu sahu na ɗaya fi zalika falyatanafasil mutanafisu a irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a game da tsahon gaba da mutane ba su damu da shi ba sosai manzon Allah sallallahu a hadisi sahihi yace law ya'lamu nasu ma fi as awwal da a ce mutane sun san tanadin da Allah ya yi ma waɗanda suke sahu na farko a masallaci to idan da an ce sai sun yi ƙuri'a sannan za su samu sahu na farko to da ka yadda a rika zuwa bakin ƙofar masallaci a tsaya sai an yi ƙuri'a in ka cancanci ka shiga sahun farko sannan a baka shine wannan sannan da irin wannan ne malamai suka fitar da ka'ida suke cewa la isara fi ta'a la isara fi ta'a ba ka fifita wannan ka ce ya riga ka yin ta'a ga Allah ba baya cikin abin nan shi yasa ba soyayya ba ce a zo masallaci idan aka zo masallaci shikenan kawai sai ka zo ka ce ma wani bismillah shi ya shige sahun gaba ka shige kai ka shige sahun gaba kakka ba wani ya shiga ka yi gaba a shige duk in waɗannan abubuwan ba a wasa da su ba a sakaci da su zuwa ake yi kai sauri ka shige kai ka fara shiga wasu kuma malamai suka ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu ai wa fi zalika falyatafakhal mutafakhiru in ka ji an ambaci irin waɗannan ni'imomin to a irin su ne ya kamata ai alfahari in kana cikin san an shiga aljanna to babu laifi kai alfahari da wannan a ce kai ma ga ka a cikin aljanna ka yi alfahari duka waɗannan fassarori guda biyu masu karɓuwa ne falyatanafasil mutanafisuna fi duniya masu gasa su yi gasa a duniya ka yi rigegeniya da ɗan uwanka wajen samun alkhairi in yadda sahabbai suke giduna umar radiyallahu anhu da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu idan manzo Allah sun ya ce a kawo sadaka za a yi alkhairi to rigegeniya suke al-imamu zahabi ya waito a cikin tarihul islam ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo sadaka lokacin da za a tafi yakin tabuka sayyidina umar ya ce yau sai na riga sayyiduna abubakar kuma sai na fi shi kawowa shikenan sai je ya raba abin da yake da shi gida biyu sai ya kawo rabi ko da ya kawo sai ya tarar da sayyidina abubakar a wajen na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya riga shi manzon da sassa mai ce ya ababakar ma za a buƙaita li ahli me kaban mai iyalanka ya ce abuƙaitu lahumullaha wa rasuluhu ce duka na kwaso na kawo na ban musu san Allah da ma'aikinsa san Allah da ma'aiki da suke ya ishe su ba zai sa su ci korafi su ce babu ba sai na umar ya ce wallahi daga yau ba zan ƙara gasa da kai ba ka riga kawuce. To kare shi ne fi da zalika fal janafati al mutanafisun a duniya neman aljanna to gasa ake ba tsayawa za ka yi a baya ba duk abin da aka faɗi na alkhairi to yi kokari ka yi fassara ta biyu wa fi zalika falyatafakhar almutafakhirun a game da irin wannan in yan aljanna sun shiga wa ai ya cancanta su alfahari ai an hana alfahari a duniya alfahari haramun ne a duniya la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihi Allah madaukakin sarki yace mutanen da suke masu imani suka maqamu wa'azi suka ce la tafrah ai la ai alfahar ce kakka yi alfahar inna Allah la yuhibbu alfarihina Allah baya son masu alfahar kakka yi alfahar amma a lahira an shiga aljanna ya halatta ya alfahar shiga aljanna ayi alfahari da shiga aljanna nan ne ya cancanta an kai karshe akwai abubuwa da ba su halatta a duniya ba amma ka je lahira halatta dama al'akhiratu laysat dara taqlif gidan lahira ba gidan dora kuce kuce ba ne innama hiya daru jaza'ir gidan sakamako ne abinda aka yi ma mutum a duniya yayi haƙuri. ya tsara dokokin Allah to sai a saka masa idan an je lafiya Allah ka ba mu ikon haka sai Allah ta'ala ce wa mizaju wa wa mizajuhu sannan abinda aka cakuɗa giyan nan mizaj ai alkhalat abinda aka cakuda aka hada ai in za a hada abu ai in za a in za a yi wani abin sha ai ha hadawa ake ko in mata za su yi zoko ko za su yi kunin gyada ko za su yi kaza ko za su yi kunin aya ai akwai sinadaran da ake hadawa to waɗannan sinadaran su ne ake ce musu mizaj ne mizaj shi yasa a jikin dan adam ai akwai mizaj an bida akwai abubuwan da suka haɗu suka yi dan adam to sai Allah ta'ala ce wa mizajuhu min tasni sannan abinda aka da giyan nan aka yi ta da shi min tasni daga wani abin sha ne na musamman da ake ce masa tasni wasu kuma suka ce mizaj nan shine hitam din hitam shi abinda aka rufe giyar da shi shine mizaj din sai suka ce wa mizajuhu min tasnim abinda aka rufe da aka sa giyan nan min tasnim daga tasnim ne suka ce taslim asali daga sinamun ne idan balarabe ya ce sanama shine ai irtafa ash abi ya zama sama kamar yadda ake ce ma tozan rago ake ce ma tozo ake ce mishi me sinamun ko sina annabi sama a hadisin abinda hadisin mu'az bin jabal radiyallahu anhu yace ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salatu wa kun ga shine tozo me yasa aka ce ma tozo Asana! an kira shi da asana me ne saboda ya a sama yake ana hango shi ko in a bayan sa yake ko a bayan wa tsakoni to sai suka ce khitabuhu miskun abinda aka sa giyan nan a ciki to abin da aka rufe min tasnim daga maɗaukacin waje yake a sama ake ajiye musu in sun tashi sai su ɗauko shi ne min tasnim to ala yadi halin ko dai ka fassara tasnim a matsayin wani abu ne na ƙanshi wani abin sha ne na musamman wanda ake ɗauka ake ɗauka shi a sa shi a cikin giyar da 'yan aljanna za su sha ya ba da kuma wani ƙanshi na musamman ko kuma ka ɗauka a matsayin mai inda aka aje ita giyar yadda ake sa ta a firish ko a sa ta a waje kaza misalinmu na duniya to haka su ma za a sa a wuri maɗaukaki sai su ɗauko kayan su sha to ne min tasbih al'allama na ashir rahmatullahi alaihi ya ce lafazin tasnim lafazi ne na larabci amma kuma laraba ba su san shi ba sai da qur'ani ya zo musu bayani ga shi daga shi ne domin an yi istiqaqin sa ne daga daga sina da muka ce wa zirwatu sanami sanamu sanamu islam da wasu sanamu islam da jihad ko to amma laraba ba su san wannan kalmar ba sai da qur'ani ya ambace da tasmi wannan yana ɗaya daga cikin gudunmuwa da Alƙur'ani ya ba harshen larabci dama gudunmuwar da alƙur'ani ba harshen larabci ba za ka iya kirga ta ba ai gudunmuwa babba ita ce kasancewa saukar da alƙur'anin da aka yi da larabcin wannan ita ce babban gudunmuwa da ƙur'ani ya ba larabci shi ya zama larabci shine yaren da ya fi kowane yare daraja in ka rantse ka ce wallahi ba yaren da yake larabci to ba ka fara a kanka kama yi daidai wanda ya musa ya ce ba haka ba to shi ya laifi saboda me saboda Allah ta'ala ya zabe shi ya saukar da alqur'ani da shi kun ga ta sunan ke sai Allah ta'ala ce aynan عينا يشرب بها المقربون عينا wani idan ruwa ne wannan giyan tasu ya shirabu bi hal muqarrabuna waɗanda suke makusantan Allah waɗanda za a kusantar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya shirabu biha su za su sha daga wannan idan ruwa lafazin al'ain a larabci yana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin al'ain akwai albasira abinda ke a ido kenan al'ainu hmm? ni'matul ainu sahiratu lil na'imati ma dalla da idan da ke bacci madalla da idan da yake a farke dan ya kula da idan da ke bacci an yabuwa an yabu masu kula da mutane su tsare su a lokacin da suke bacci su kuma waɗannan ba su bacci al'ain nan ido na albasira mai gani ke sannan al'ainu a wajen larabawa na zuwa da ma'ana aljasusu dan leƙen asiri dan leƙen asiri إذا العين راحت فهي عين على الدواء فليس بسر ما تسر الأضالع إذا العين راحت إذا إدو يوا يجري كوي يمتشي فهي عين على الدواء أمين تو سيكما العين ده معنى إذا الروا الينبوع كينا mafukbugin ruwa abinda ke fito da ruwa Toshi Allah ta'ala yake nufi a nan ainan ya shigabu bi hal muqarrabu a can ainan ya shigabu bi ha ibadullah yufajjihunaha tafjira a cikin suratul insa ainan fi ha tusamma salsabila kaga duk da shi an faɗa ainu ainu ainu idan ruwa to jiya aljanna bayan kasancewar ta gata a cikin abubuwa an sa to kuma akwai asalin taccin da mutum zai ɗiba ya ci gaba da sha in kana so ka ɗibi wanda yake a tafki za ka ɗibo ka sha kayanka kana da dama in kuma kana da buƙatar ka ɗauko kukus ne kofunan da aka riga aka zuzzuba aka rufe khitamuhu miskun to duka Allah madaukakin sarki ya baka dama dama kai burhun ne kai yantacce ne a cikin aljanna ba wanda zai zo ya maka katsalanda ba wani wanda za ka yi za ka wani abu a cikin aljanna ya hana ka duk abin da kake so shi za a baka dama kai sakamakon haƙurin da kai a duniya ka yadda ka matsa ma zuciyarka ka hana ta yin abin da take so wannan shine ita ce ka'ida so daga duk wanda yake son ya samu waɗannan abubuwan da aka lissafa shi ya zama daga cikin al'abara cikin nagartattun bayi ya tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya wajen da'a ga Allah da nagarta wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kakkur ka taimakekeniya wajen saban Allah da kuma keta iyaka Allah Allah subhanahu wata'ala ya sa mu mu zama haka mun so mu gama mu gama sura muka tsallake nan za mu shiga wani mawdu'i kuma ba za mu iya gama shi ba saboda haka mu bar shi haka sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah da 'yan kwanaki shi kenan sai mu ƙarasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da rai da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarkar da ake samu a cikin waɗannan kwanaki masu daraja kada mu manta da sunnoni da suke da alaƙa da waɗannan kwanaki masu albarka azumce su baka samu damar yin azumin su duka ba to kayi kokari kada azumin wasu wasu kwanaki su wuce ka ba kai ba alal aqalli jibi nan akwai litinin kayi kokari kai na litinin sannan kuma ga alhamis za ta zo ranar arafat ko da ka ga arafat kuma ga alhamis sai ka hada duka da ka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu malam mutum ne aka naɗa shi limancin limanci kasancewar ya fi sauran limaman yawan addar alƙur'ani da iya karatu amma sai dai su sauran limaman sun fi shi san limancin har rigirgen shigewa suke malam zai iya ja baya saboda gudun rikici sun me zan za a yarjejeniyar shiga limanci ba musamman dai a najeriya kilan a wata ƙasa ce ko ƙasashen larabawa da liman ke da albashi kaga in an yi wannan akwai homoci ba a najeriya ba a ka liman ko an ba ka aiki akwai wahala mai yawa a ciki asirinka ya fito nuwa duk ranar da aka ce ba ka cikin ka zo masallaci kowa sai ya gane amma su mutane ba za su gane ba sauran mutane sai su suke zuwa masallaci ba a gane sau da kullum liman a filin shi a tone yake sau da ka limanci ba abin nema ba in an baka ka cancanta to ka yi su kuma waɗanda ba a naɗa su a matsayin limamai ba to ba daidai ba ne su ya su ce za su shiga alhali ga asalin limamin da aka naɗa wanda aka naɗa shi aka ce shi ne liman to shi ne musulunci addini ne mai tsari musulunci addini ne na shugabanci ba a san ya zama an rena shugaban da yake shugaban musulmi ana san a girmama shi a darajanta shi shi yasa malamai suke cewa su magabata da in aka zo ba liman in aka zo ba liman na asali wanda sau tafi liman shugaban al'umma ne shine shugaba don ba liman sai kowa ya tsallace shi kadai sai dai idan shi ya ce wane ya zama lima ba kamar mu bane yanzu kawai sai a wai ga minti biyu wani limamin ta ce ai ba nan kawai ba na shiga kai tsalla. ba abin nema ba ne so daga shi ne wannan tambayar idan aka naɗa ka aka ce kai ne liman ba daidai ba ne don wasu suna yarjejeniya a kan shiga kai kuma sai ka ja baya ba wani rikicin da za a yi kai aka naɗa in dai ka cika siffofin limanci sai dai in ko gabaki dai an yi ittifaki an ce ba a san ka ne in aka ce ba a san ka to ka ja baya wannan shine sunna in mutane suka ce ba su san ka a matsayin liman to ka ja baya ka basu domin sallar ka ba za ka ansu ba in kai annabi sama hadisi ya yace salatatun la turfa'u salatuhum ila samai mutum uku ba a haɓan sallar shi daga ciki akwai wa shi zan faɗi man amman nasa wa hum lahu karihu mutumin da yema mutane limanci alhalin mutane ba su san shi amma ya kasance sun zama ba su san shi ne saboda da fujjoji da dalilai ba kawai son zuciya bane wani ne kawai ko suka koma bakin kwata suka yi mitin suka ce ya kan su ba su san limamin nan a cire shi kuma jahilai ne shi ba su da dalili inda dalili suka faɗi dalilin suka ce ba su san shi to ya ja gefe ya ba su wannan ya ce ka'idar musulunci amma an naɗa mutum liman kada wasu kuma su rika gegeniya ya ce su ne za su rika shiga ko sun fi shi su ba abin su ba ne wahala ce tsabagen wahala ne a ciki ba wani sauki a cikin limanci Allah shi kyauta malam dan Allah wata sallaci ce aka ruwaito manzo Allah ta sama ya fi tsawaitawa sannan sai wacce sai ta gaba har ta biyar a cikin salloli sallar da manzo sama ya fi tsawaitawa ita ce sallar asubahi mai riwaya ya ce wa kame tsawo da ciki na ilal a Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan karanta ayoyi sittin har zuwa ɗari kamar ya karanta kusan suratu maryam duka dukanta to shafi nawa <laughs> shafi goma ba wana duka sallah asuba manzon sama yana karantawa haka sannan sai a ga manzala sama ya kasance yakan karanta akwai wasu sahabbai guda talatin kamar yadda limamu maja ya rawaito a cikin sunan sahabbai ne guda talatin ana ce musu alhaziruna alhaziruna da zayo su ne ai almuqaddiru su ne idan annabi sama yana talla take kaddara gwaggwadon wani abu za a ce annabi sama ya yi to waɗannan alhazirun ɗin su talatin sun ruwaito mana cewa sun ƙaddara manzon Allah ta sama a sallar a sallar azhar yakan karanta suratul sajda suratul sajda shafi uku suratul sajda alif lam mim tasdilul kitabi shafi fuka uku to manzon sama yakan karanta a zahar. kaga mu yanzu duk duwa za a yanzu da za ka karanta wani fajr kila ma a azhar a wani masallacin a jibbi sai wani ya fara gyaran murya a ta ta ko ka manta ne saboda yanayin mu to ita ce ta biyu me biye mata ita ce sallar isha'i sallar isha'i annabi sama yana karatu ita ma a cikin ta yakan dan tsawaita sannan kuma sai sallar la'asar sai sallar magariba. amma a sani har ita magariban manzo sama wata rana ko ya taɓa tsawaita. wata rana manzo sama ya karanta ya taɓa karanta suratul turi wa turu kitabin masu annabi sama ya karanta ta amma riwaya ba ta fito ɓalo-ɓalo ta ce ya karanta duka a shi dai mai ruwa ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب ناجي من ظل سمينا كرنت والطور أتسن سلم المغرب يا كي كرشي دي كان كرشي با يا دي كرنت والطور kun ga wannan kenan so da muna kallon tuffa sallah annabi sallama da yadda yake tsawai karatu in muka kalli halin da muke ciki yanzu sai mu tausaya ma abubuwan suna ta sallance mana mutane za su iya zuwa su je filin kwallo ka gansu a tsaitsaye suna kallon kwallo babu gajiya ko ana musu banza a majalisa majalisar layi sai mutum ya awanni a tsaye bai gaji ba sai dai to kaga yana canza kafa yana musu fitawa ya canza ta dama in ita ya danne da ya dawo hagu in ta hagu ta gaji ya juya mai da mai da ta dama sai awanni yana surutu ya samu zunubi ya ɓata ma kansa lokaci bai je yi alkhairi ba su ɓata ma junansu su rai zai iya tsaya amma masallacin da za a ce ana karatu da tsawo to ba zai je ba wannan akwai damuwa a cikin wannan irin wannan rayuwar ta so da ka Allah shi kyauta wannan a takaice kenan haka tartibin nasu yake asubani mai biye mata sai a zahar. mai biye mata sai isha'i mai biye mata la'asar sai ta ƙarshe ita ce magriba ita ce manzalla sama bai cika tsawai ta ba amma ita ma ya taɓa karanta wasu mun gane amma kuma duk a haka shi liman ana son ya kula da mutane domin manzalla su sama ya ce idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif idan da yanku zai yi sallah da mutane to ya sauƙaƙa musu yin ku sauƙaƙa manzon sama can kenan domin shi ya ce a sauƙaƙan kuma yin wancan karatu domin manzon sama ba zai faɗa abu shi kuma bai yi ba kaga sauƙaƙawa shi kenan ya karanta aya yana karanta ayoyi sittin zuwa ɗari a asuba sauƙaƙawa ce sannan manzon sama ya ce wata rana nakan shiga sallah da niyyar in tsawaita karatu amma sai in ji kukan wani yaro a baya zai cutu uwar shi ma za ta cutu kuma zai cutar da masallata manzo su mai sai in yanke karatu to duk shi ne wani so daga daga cikin siffofin liman ana son liman ya san mutane ya iya gudanar da mutane wannan na cikin siffofin liman ya zama ya iya juya mutane ya iya mu'amala da su yi misali liman yana hango hadari kenan kuma kawai zai shige to ya ralli Yi ta gwada haddashi tana nan ko ba ta nan ruwa ya sauko da wasu suna waje kaga ba tausayi a ciki ba a ciki nan a an hango hadari sai a takaita karatu in an takaita karatu in haɗa ma sallar za a yi sai a haɗa saba zuwa wani masallaci a wani waje aka haɗa mana sallah amma kuma raka a farko a sallar magariba sai aka ɗauko ƙarfi sami Allah ina jin sai bai karanta shafi da aka gama raka a wasu sannan aka miƙe kuma aka yi sallar isha'i daga aka yi ta keta ruwa har kusan asuba kowa gidan kowa a jike da gida kaga wannan haɗa sallar da aka yi bai amfani ba ana son ne a haɗa sallah a ba mutane dama su sauri su tafi gida kada ruwa ya buge su wannan ana son a kula da shi manufofin shari'a Allah ya ganar da mu Allah ya ƙara mana fikihu a cikin musulunci wannan fikihun babban abu ne fahimtar musulunci da manufarta da manufar shari'ar musulunci babban abu ne muna da ishin ruwarsa a wannan zamanin Allah ya ba mu Allah ya shayar da mu shi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi